êtes en Virginie, vous êtes de la RDC, vous avez fait Porto Rico. Comment c'est... This is the voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan a wani lafiya har yanzu dai Ibrahim Ka'almasi Garba ne tare da Sarfilo Hashin Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau talata 25 ga watan Fabrairu. A babin rahotanni za a ji cewa a yayin da ake ci gaba da fuskantar rashin alkibla game da farashin mai a Najeriya. kungiyar dalalan mai ta ipman mai zaman kanta ta yi barazanar shiga wani yajin aiki gaskiya shan mai na da wahala kuma yanzu ga za mu da azumi kuma za a ta samu wahala an kashe gajin aiki kamar za mu sha lurin wurin neman abin da za mu ci da sauransu to Allah shi ke fita kamar kowane daren ranar talata yau ma muna tafa da shirin Allah ɗaya gari banban wanda ramatu garba ke gabatarwa inda yau shirin ke haska fitilarsa kan matsalar labaran ƙarya. Sannan za mu buɗe layin waya ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan yadda a Najeriya mai ɗimbin arzikin mai aka kasa sanin inda aka dosa game da farashin mai da dangoginsa. kamar yadda aka sani lambar da za a kira ita ce bi sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili amma yanzu sai a gyara zama a sha labaran duniya. To jama salamu alaikum da fatan an yi lafiya ga labaran duniya. Isra'ila da Amurka sun mayar da martani ta hanyar yin shiru kan igirarin da kungiyar Hezbollah ta yi na cewa kawancen kasashen biyu sun yi wa kasar Labanan barazana a sarce cikin wannan wata don hana shigar jiragen saman kasuwanci na Iran da ke kai kudade ga kungiyar ta'addanci ta Lebanon. shirin da gwamnatocin isra'ila da na amurka suka yi kan zargin hezbollah wani hali na rashin da'ar tunkarar wasu matsalolin yankin tsaron yankin a cewar masu binciken amurka da isra'ila suka zanta da murya amurka 'yan kwanakin nan masu binciken sun kuma ce dakatarwar da labanan ta yi na dakatar da haƙƙin saukar jiragen sama na iran har sai illa masha allah wanda ke aiki tun daga ranar 13 ga watan fabrairu zai sa yi wahala amma ba zai iya hana iran yin jigilar kuɗi zuwa hezbollah ba babban ƙungiyarta da ke yankin watakila shugaban gwamnatin jamus na gaba ya yi gargaɗin cewa amurka ba ta damu da makomar turai ba kuma ya yi kira ga nahiyar da ta tsara karfin tsaronta cikin gaggawa wanda ke nuna babban sauyi kan tsarin tattalin arzikin turai ba zan taɓa tunanin cewa zan faɗi wani abu makamancin haka ba a cikin tashar talabijin amma bayan kalaman donald trump a makon da ya gabata a bayyane yake cewa amurkawa ko kuma a kowane hali amurkawa a wannan gwamnatin ba su damu da makomar turai ba in ji frederick mars a wata muhawara da aka yi bayan zaben shugaban ƙasa da aka watsa a gidan talabijin bayan jam'iyyarsa ta christian democrat ko cdu party ta lashe kashi 28.5 cikin ɗari na ƙuri'un da aka kaɗa a zaben na ranar Lahadi. Kashi takwas gaba da matsayi na biyu na jam'iyyar Jamus ko AFD. Mars ya ƙara da cewa babban abin baiwa fifiko shine ƙarfafa turai cikin sauri ta yadda mataki za su iya samun 'yancin kai daga Amurka. Ya ce taron na NETO da za a yi a watan Yuni na iya zama wani lokaci mai ma'ana. yana mai cewa ba a sani ba ko 'yan uwa za su ci gaba da yin magana game da neto a halin yanzu ko kuma za mu kafa karfin tsaron turai mai cin gashin kansu cikin sauri labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc mai gabatar da kara na kotun hukunta manyan laifuka ta icc karim khan ya isa jamhuriyar demokuraɗiyyar congo kamar yadda ofishinsa ya bayyana a yau talata daidai lokacin da ƙasar ke fama da tashe-tashen hankula a gabashin kasar kungiyar m23 da ke samun goyon bayan da a makonnin baya-bayan nan ta kwace wasu manyan biranen kasar guda biyu a gabashin jamhuriyar demokaradiyyar Kongo lamarin da ya baiwa kungiyar masu ɗauke da makamai damar zama a yankin tun bayan sake ɗaukar makamai a ƙarshen shekarar 2021 kan ya shaida manema labarai yayin da ya isa kinshasa babban birnin ƙasar cewa suna matuƙar damuwa da abubuwan da ke faruwa a kongo a baya-bayan nan. kan ya kara da cewa dole ne su bi dokokin jin kai na ƙasa da ƙasa a cewar ƙwararru na majalisar ɗinkin duniya m23 na samun goyon bayan sojojin ruwan da kusan dubu hudu daga ƙarshe wata cuta da ba a san irin ta ba ta kashe mutane sama da hamsin a arewa maso yammacin congo a cewar likitocin da ke ƙasa da hukumar lafiya ta duniya a ranar litinin tsakanin farkon bayyana cutar da mutuwa ya kasance sa'o'i 48 a mafi yawan lokuta kuma abin da ke tsoratarwa in ji sagi na gobtabo daraktan asibitin bikowar cibiyar sa ido a yankin ya faɗa kamfanin dillancin labarai na associated press cutar ta baya bayan ta ɓarke a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo a ranar 21 ga watan janairu kuma an samu rahoton bullar cutar har 419 da suka yaɗar samun mutuwar mutane 53 a cewar ofishin na who bullar cutar ta farko a garin boloko ta fara ne bayan da wasu yara uku suka ci naman jemagi suka mutu cikin sa'o'i 48 sakamakon alamun zazzabi. safilu hashin gumal aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni kamar yadda aka ji a najeriya mai ɗimbin arzikin man fetur inda aka kasa samun tsayayyen tsarin sa farashin man cikin rahusa har ma bayan kafa ɗaya daga cikin matatu mai mafiya girma a duniya babbar kungiyar dalalan mai masu zaman kansu ta ibman ta yi barazanar shiga yajin aiki nan da mako biyu muddin ba a biya mambobinta wasu kuɗaɗen da suke bi ba da dai sauran matsaloli lami abakar gare ka Ƙungiyar dilallan man fetur ta ƙasa ta ba da wa'adin sati biyu don tsunduma cikin wani yajin aiki na sai ba ta gani muddin kamar yadda ƙungiyar ta ipmam ta ce hukumomin najeriya sun gaza biyan membobinta basu sukan da suke binta na kuɗi akalla naira biliyan ɗari. dalilin wannan dambarwa tuni an fara samun karancin man fetur a wasu sassa daban-daban na ƙasa wasu gidajen mai da dama ma an rufe su murtala abdulkadir shine shugaban kungiyar dillallan man fetur reshen jihar kaduna tabbas haka ne an fara fiya tabbacin mako bin da ya tabbata gwamnati bata dama ba tabbacin za mu umarnin manyan mu za a rufe duka gidajen mai na ifon na najeriya da wata za mu da sai da mai tukuna har zuwa sai da Alhaji Garba Kuci ɗaya ne daga cikin mumbobin ƙungiyar ta IPMAP na ƙasa kuma ya yi mini ƙarin bayani. Eh wannan kwarai ɗari bisa ɗari saboda ai mu muna cikin waɗanda suke bin bashin kusan shekara biyu yanzu ta yi alkawali za ta biya har yanzu ta kasa cika wannan alkawalin nan da sati biyu idan ba a biya ba duk gidajen mu na jihar sokoto mu ma za mu ruhe sai an biya mu wannan kudaden da muke bin gwamnatin tarayya to idan sun kira mu za mu saurare su za mu je mu zauna mu ji bukatunsu saboda kada mu je wa talakawa a cikin matsacin yanayin neman mai hetur din. 'Yan Najeriya dai a yanzu suna cikin wani hali na matsin rayuwa kuma sun bayyana takaicinsu ga ma abin da suke cewa my own opinion is that uh, they have to consider the polite of the masses because if they go on strike now it's way the masses that are still wannan yana cewa ne sunana ibn daniel ya ce ra'ayina dangane da tsunduma cikin wani yajin aiki na kungiyar dalilan man fetur ta ƙasa wadda suke kokarin yi wannan abin takaici ne musamman ma bisa la'akari da wahalhalu da 'yan najeriya suke ciki ya kamata hukumomin kasar su dibi wannan lamarin domin idan aka tafi wannan yajin aiki to labudda za a shiga cikin wani mawuyacin hali muna fatar gwamnatin najeriya za ta ɗauki matakai domin biyan hakokinsu da kaucewa shiga cikin waɗannan wahalhalu da 'yan najeriya suke ciki suna na sai risa gaskiya sham mai na da wahala wanda yake sauran gidajen mai kulli suke kuma yanzu ga za mu da azumi kuma za a ta samu wahala an kashe gajin aiki kamar za mu sha wahalhalu wurin neman abin da za mu ci da sauransu kawo yanzu dai masu sharhi akan al'amuran yau da kullum na ci gaba da tsokaci dangane da wannan dambarwa Wala. Dr. Abdulkadir Suleiman Muhammad mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullum. Gwamnatin Najeriya har kullum bata san wani abu da ya wuce irin wannan al'amari na yajin aiki ba shi yasa ka ga ake shiga yajin aiki. Har kullum wai sai an yi yajin aiki ne mutum zai samu biyan bukata. A yayin da kuma aka shiga yajin aikin nan zaka tarar an bata goma ne ɗaya bata samu ba. Haka duk ake abin nan daga ƙarshe kuma abin da aka yi kafin a shiga yajin aikin dole ake zuwa a yi sa. Na haka kar a a bari su shiga a biya musu bukatun su gwargwado a kuma musu alkawari mai karfi ta yadda za a warware wannan al'amari ya na ya kasance tarihi. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. A gaida Lamido, to kan wannan batu na rashin tabbas game da wadatar mai da kuma farashinsa cikin rahusa za a kira a bayyana ra'ayi anjima. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. wani gari wani gari wani garin da ake kurba manja na zalla wani gari bai kai gabas da nisa ba wani gari bai canja ja a suna ba wani gari bai kai arewa hali ba wani garin da ake kurba manja na zalla to jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum Barkanmu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah ɗaya gari bamban. Yayin da mutane a faɗin duniya ke ci gaba da amfani da kafafen sada zumunta da ma na tura saƙonni iri-iri, batun tura labaran ƙarya a fannonin rayuwa da dama na ci gaba da samun gurin zama. bisa la'akari da yaduwar labaran ƙarya musamman waɗanda aka ƙirƙira domin sauya ra'ayin wasu daga cikin jama'a misali a kan siyasa ko ma alaƙar ƙasa da ƙasa ne ya sa tarayyar turai gayyata wasu 'yan jarida daga ƙasashen afirka zuwa birnin brussels da ke ƙasar belgium domin samun horo na ganin an sha kan wannan matsala da ke yaduwa kamar wutar daji a sassan duniya akwai buƙatar mutane su fahimci abin da ake kira ilimin samun sahihin labarai wanda shine zai taimaka wajen rage yadda mutane za su dinga amincewa da duk wani labari da suka samu to a gaba kaɗan za a ji ƙarin bayani a game da wani sabon nau'in labaran karya da ake zargin wasu ke ɗaukar nauyinsa daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa. matsalar da ake samu shi ne mutane da sun ga labari a kafar sada zumunta kawai sukan aminta da shi ba tare da yin tunanin cewar wannan labarin na gaskiya ba ne ko ba na gaskiya ba ne. To sai a biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni Ramatu Garba Baba. Madalla, to 'yan jarida kimanin goma sha daya daga kasashen Afirka da suka hada da Najeriya afirka ta kudu da kenya da kuma cape verde suka haɗu da takwarorinsa na turai a wani taron horaswa a birnin na brazos na yi tattaki zuwa hedkwatar tarayyar turan inda na tattauna da wasu daga cikinsu. Sunana Alhassan Bala, ni ne edita kuma wanda ya samar da kafar tantance labarai bin diddigi da bincike mai suna alkalanci. Wannan kafa tana aiki ne wajen tantance labarai wato fact-checking da kuma eh, abin da ake yi na ilimin samun sahihan labarai wanda ake kira media literacy a turanci batun labaran karya ba a najeriya ko afirka kaɗai ba amma a duniya wanda ya kasance abu ne wanda ya shafi dukkan duniya kuma ana ta fama da yadda za a kawo ko a rage tasirinsa tsakanin ƙasashe alhassan bala ya kuma ƙara da cewa yadda ake samun karuwar hotunan bidiyo da ma labaran karya a kasashen duniya dole ne gwamnatoci da kungiyoyi irin su tarayyar turai su yi aiki tare da masu ruwa da tsaki don rage tasiri ko kawo ƙarshen matsalar. Mun samu horaswa mai kyau dangane da yadda za mu yi ƙoƙarin ganin cewar mun haɓa haɓaka aikinmu na tantance labarai da kuma samar da ilimin samun sahihan labarai wa duniya media literacy ga al'umma musamman a inda muke a afirka sannan kuma su karan kansu kasashen turai sun tabbatar da cewa shi wannan matsala ta labaran karya babban abu ne wanda ba wai afirka kaɗai ya shafa ba har da su kansu kuma wasu lokutan wannan labaran karyar yana zuwa ne a sigogi da dama da na je wannan horar zuwa a nan na gano cewar wato a yanzu baya ga asalin labarai na misinformation wanda ake yi don kawar da kan hankalin mutane wanda yake yaduwa musamman a harkar siyasa da harkar a lafiya da sauransu ko wanda yake zuwa daga wasu kasashe wato wasu kasashe su ɗauki nauyi propaganda na labarin karya don haɗa faɗa ko kuma don kushe wata ƙasa wanda a turanci ake kiran shi foreign information manipulation and interference yeah, better, better, mako guda aka kwashe ana wannan taron da ke kokarin shawo kan matsalar ta yada labaran karya. Maureen Okon 'yar jarida ce daga Najeriya ta yi ƙarin bayani kan irin darussan da ta ce ta koya. Kafin ka ɗauka wani labari ka gaya ma mutum ballanta ma ka kai ka je ka ba da labari ya kamata ka bincike kafin ka kai da shi ah, labarin na kware ko labarin mara gaskiya ne training ɗin da muka yi a bronso ya buɗe mana ido a wuraren mutane da suke amfani da labaran da ba a ciki su sa mutane su shiga cikin wahala. My name is Mwangi Maina. I am a multimedia journalist. I've extensively covered Kenya's foreign policy and continental politics. Mwangi a nashi bangaren ya jima yana kula da labarai na sashen harkokin wajen kasar Kenya. My experience that I gained from the visit to the European Union institutions and the training on disinformation was ya ce darasan da ya koya a wannan taron ya taimaka a sauya mai tunani ƙungiyar ta yi amfani da fasahohi daban-daban a isarwa da 'yan jarida hanyoyin da za su gane labaran karya da illolin da suke haddasawa a cikin al'umma misali a lokutan zaɓe da ake samun wasu 'yan takara na yi wa juna yarfe don ganin sun ja ra'ayin jama'a don su ci zaɓe shi ya sa ƙungiyar ta shirya wannan taron domin faɗakar da mu a matsayinmu na 'yan jarida masu watsa labarai ga agri mutambo kuwa cewa yi hakika tafiya mabudin ilimi. Uh, uh, ya ce taron ya bude min ido ya bani damar koyon sabbin dabaru tare da sanin mutanen da zan yi tuntuɓa da zarar ina buƙatar wasu bayanai. Ire-iren waɗannan tarukan suna da mahimmanci sosai. ganin cewa a nahiyar mu muna karancin kayan aiki da yadda za mu iya tantance labaran kwarai daga na boye na karu sosai yanzu na san yadda zan iya shawo kan kalubalen da muke fuskanta da kuma matakan sanin labaran kwarai When tarurrukan da muka yi da mambobin eh, majalisar dokokin tarayyar turai wato european parliament da suka tabbatar mana cewa suna tare da eh, wato kafafe irin namu na wayar da kan al'umma da wajen samun sahihan labarai da kuma tantance labarai saboda illar da shi wannan labarin karya yake da shi ga al'umma na duniya baki ɗaya ba wai kasashenmu na afirka ba musamman yadda ake kara samun ƙarin labaran karya. da wasu kasashe suke wato biya ko kuma mu ce suke shigo da shi mu na afirka musamman idan muka yi la'akari da abubuwan da suka faru a baya-bayan nan abubuwan da suka dinga faruwa tsakanin najeriya da niger domin akwai alamun haka To labaran ƙarya dai kamar yadda watakila aka sani sun zama babbar matsala a faɗin duniya. sakamakon mummunan tasirin da suke yi a tsakanin al'umma dalilin da ya sa manyan kasashen duniya suka tashi haikan don neman matakan yakar su. Madalla, tuma sauraron mu da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah daya gari bamban. a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen hausa na muryar amurka ramatu garba baba ke cewa da ku mu huta lafiya daga nan birnin bon na tarayyar a gaishe ki da tawagarki yanzu kuma lokaci ya yi da za mu buɗe layin waya a kira a bayyana ra'ayi kan rashin tabbas game da wadatar mai da samunsa a farashi mai rahusa a ƙasa irin Najeriya mai ɗumbin arzikin man fetur. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili da alamar dai mun samu kira daga Yobe. Wake kan layi daga Yobe? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna wa alaikum salam muna jinka. Muna magana da garba injiniya da garin Dabci jihar Yobe, katamar kuma Bursari. To muna jinka. To, alamar Najeriya da ya dai mu ce lalawa na wa inna Ci gaba. Ya kamata a ci gaba da addu'a ne kawai wannan saboda kowa ya makance kudi yake so a Najeriya. sai dai mu roƙon Allah buɗa mana Allah ka mana sauƙi al'amarin to <clears throat> to mun gode da shawarar da ka bayar da kuma ra'ayinka bari mu kaɗa nasarawa wa ke kan laya nasarawa bashir tera ne daga nan lafiyan bare-bare jihar nasarawa to malam bashir muna jin ka a gaskiya lamarin man fetur a najeriya abin yana ba ni mamaki yana ba ni yana ba ni haushi mm. a ce najeriya kamar da najeriya take tana daya daga cikin kasa mai albarkatun man fetur amma kowane lokaci sai ka ji magana nan daban magana nan daban kuma ga wahala na mai ga tsada tuni a na mahanga ina tunanin gabani ne da jirgin waɗanda su tsaya kan wannan al'amarin ba mu same su ba ana fatan allah ka mana sunan gaba na gode a tashi lafiya to mun gode daga nasara bari mu je mu kaduna ke kan layi a kaduna To sunana sunana Ibrahim Alarama ga cikin Kaduna. To Ibrahim. To gaskiya wannan farashi yana tayar mana da hankali matuka ganin cewa ga ɗimbin arziki da muke da shi amma har yanzu talakan Najeriya bai dara akan farashin mai ba. Kuma a ce shugaban ƙasa shine ministan mai kaga wannan gaskiya za mu iya cewa ma hauhawan farashin nan na mai bai dame shi ba yana da kyau shugabanni su dawo cikin hayyacinsu su aikin da zai gina ƙasa ya raya al'umma talakawa su dara na gode to mun gode da ra'ayinka bari mu je kuma jihar kwara wake kan layi a kwara Eh, assalamu alaikum warahmatullah mai magana bello garba dinawa a nan jihar kwara to malam kala kala to gaskiya dangane da abin da shahi man fetur abin ya zan kamar tahiyar hawainiya sai abin ya yi gaba ya baya mu dai fatan mu dai tun lokacin da aka jira tallafin man fetur to gaskiya duk abubuwan man fetur ya tabarbare fatan mu dai fatan da muke yi dai a dawo da tallafin man fetur dan matukar ba a dawo da tallafin man fetur ba to ba wanda za a yi dan Najeriya ya wadatu da man fetur kuma a shawo kan matsalar man fetur kuma man fetur rayuwa ce wadda komi ba a yi sai da shi muna fatan Allah ya kama sauki wannan matsala to mun gode kala kala daga kwara bari mu je bayelsa wake kan layi a bayelsa ina magana da suleiman sani sabon garin karamar hukumar ta wasu jira mazaunin bayelsa to malam suleiman wannan na tunanin da wake ya je kan wuri mutane da kawai zai rike musu addu'a kawai yawa. Malam Suleiman muna jin ka. da alamar mun sa matsala da layin ta bari mu je mu kaduna wake kan layi a kaduna Malam Ibrahim ka Almasi Gado barka da dare. Barka da warhaka. Sunana Alhaji Musa Ngaro mai reto da rikoda a kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Lallai mun dago ka. Malam Musa muna jin ka. <laughs> Alhamdulillah, babu shakka gaskiya Malam Ibrahim ka Almasi Garba. In dai akan maganar mun fetur ne a Najeriya. tsakani da Allah talakawa suna ji a jikinsu. Oh. yanzu furen nan kusa ba da daɗewa ba za ka tafi Kano a mota ka za ka sha mai da bai wuce naira dubu uku ba ka je ka dawo ka je ka ziyara amma yanzu ranar zan tafi Kano sai da na sha mai na naira dubu talatin da biyar a mota na tafi Kano na ziyara na dawo. saboda Allah wani irin rayuwa ne irin wannan a ƙasar nan muna da man fetur Allah ya bamu arziki man fetur nan amma ya za a ce wannan ƙarin man fetur man fetur ba za a sauke shi ba kuma na kira ga shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu da mukarraban shi su duba Allah su duba talakawan Najeriya da rage wannan farashin man fetur a dawo daidai domin a samu sauƙin abubuwa ne Alhaji Musa gode. To Alhaji Musa mun gode daga Kaduna kuma bari mu je Yobe wake kan layi a Yobe. Assalamu alaikum mai magana Alraf tana gashuwa babban odita janar na murya talaka na Najeriya. Ina kira ga gwamnatin Najeriya tare da 'yan majalisu da sanatoci masu ruwa da tsaki. akan magana man fetur dinnan ya kamata a tausaya wa talakawa saboda man fetur dinnan da shi ake samun shinkafa da shi ake samun tafiye-tafiye yanzu da inda ake biyan dubu daya a mashin yanzu akwai ni inda satin na biya dubu goma sha biyu tattalin arzikin najeriya duka saukar abinci wannan ai ba nasu ba duk abin da ya sauka abin da ruwan sama yake yi ne ba wai abin da man fetur yake ba to ina fatan shugabanni za su tausaya don a samu sa'ida a samu sauki da fatan shugaban ƙasa zai taimaka tare da sanatoci ba wani abin da za su illa su rage kuɗin man fetur daga alraf kana gashuwa to mun gode haji ali rafkana gashuwa daga yobe kuma bari mu je mu baucin yakuba wake kan layi a baucin assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu wa alaikum assalam kuna tare da isiyaku mai biya bakin kasar dubu karamar kuma gama baucin ce to malam isiyaku muna jinka to ni dai abin da yake mana shi ne mu cika wada addu'a abin ya fi karfin talaka tunda talaka ba abin da ya dame shi kamar ainihin tsadar man fetur yanzu a Najeriya. Domin komai ya yi tsada sanadiyar tsadar man fetur. Ita muke ta addu'a Allah kaman abuwa. kana ganin banda addu'a da da roƙon gwamnati akwai wata shawara da za ka bayar game da abin da ya kamata yi shawarar zan bayar shugabannin namu da muke tare da su sun san halin da muke ciki a talakance su talaka akwai abin da za su yi ma kansu yi tsaya da kayansu da Allah ba mu samu sassauci a rayuwa to mun gode ah, da wannan shawara taka mu kuma mun gode ma kowannen ku da ya ba da shawararsa da fatan za a ci gaba da kasancewa da mu da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a takaici. To a takaice Malam Ibrahim Isra'ila da Amurka sun mayar da martani ta hanyar yin shiru kan ikirarin da kungiyar Hezbollah ta na cewa kawancen kasashen biyu sun yi wa kasar Labanan barazana a asirce a cikin wannan wata don hana shigowa jiragen saman kasuwanci na Iran da ke kai kuɗaɗe ga kungiyar ta'addanci ta Labanan. Shirin da gwamnatocin Isra'ila da Amurka suka yi kan zargin na Hezbollah wani hali ne na rashin da'a tunkarar wasu matsalolin tsaron yankin a cewar masu binciken amurka isra'ila da suka zanta da murya amurka 'yan kwanakin nan watakila shugaban jamus na gaba ya yi gargadin cewa amurka ba ta damu da makomar turai ba kuma ya yi kira daga nahiyar da ta tsara karfin tsaranta cikin gaggawa wanda ke nuni da babban sauyi kan tsarin tattalin arzikin turai ba zan taɓa tunanin cewa zan faɗi wani abu makamancin haka a tashar talabijin ba amma bayan kalaman donald trump a makon da ya gabata a bayyane yake cewa amurkawa ko kuma kowane hali amurkawa a wannan gwamnatin ba su damu da makomar turai ba in ji frederick march a wata muhawara da aka yi bayan zaben shugaban kasa da aka watsa ta gidan talabijin bayan jam'iyyarsa ta christian democrat ko cdu party ta lashe zaben mai gabatar da kara na kotun hukunta manyan laifuka ta duniya icc karim khan ya isa jamhuriyar demokaradiyyar congo kamar yadda ofishinsa ya bayyana a yau talata a daidai lokacin da kasar ke fama da tashashen hankula a gabashin kasar To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin sarfilo hashin gumel da ya ni gabatar da shirin da producer mu julie lesgration da kuma injiniya mu na yanzu kyle stalin ni ibrahim kalamasi garba ke muku fata alheri salam